tashar tashar da ke tsage gaskiya komai ɗacin ta masu kallon mu za ku kalli labarin matashiya tv farko muhimman kanin su majalisar wakilai ta ƙasa ta aikewa da ministan lafiya da sakatariyar ma'aikatar san martin gurfana a gaban majalisar kamayyar wasu ƙungiyoyi a jihar bauchi sun buƙaci shugaban majalisar dattawa ya yi murabus da kakan mukaminsa. wata kota a abuja ta yankewa wani matashi hukuncin zaman gidan gyaran halin bisa zarginsa da satar alkur'anai a masallaci majalisar dokokin jihar afiya ta amince da ƙudurin dakatar da biyan kudaden fansho ga tsofaffin gwamnonin jihar da mataimakan su. kanin labaran kenan sai ku biyo ni domin kallon cikakkun labaran da ƙarin wasu labaran da ke tafe. masu kallon mu assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sharuwa fatan mun sharuwa cikin ƙoshin lafiya a yau muna laraba goma ga watan ramadan shekara ta 1445 bayan jiran manzo sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa birnin madina wanda ya daidai da 20 ga watan maris din shekarar 2024 miladiya sunana khadija ahmad tayir ni ce zan karanto labaran Majalisar Wakilai ta ƙasa ta gayyaci Ministan Lafiya Farfesa Muhammad Alfate domin ya amsa mata wasu tambayoyi akan kudaden da aka kashe a yaƙi da zazzabin cizon sauro a ƙasar. wato kazalika kwamitin majalisar kan yaƙi da zazzabin cizon sauro abi da tarin fuka ya gayyaci babban sakatariyar ma'aikatar domin bayyana wa kwamitin hanyoyin da za a bi wato da aka bi wajen kashe kuɗaɗen gayyatar da majalisar ta yi wa mutanen na zuwa ne a zaman da ta gudana a ranar talata shugaban kwamitin amobi godwin ogane ya bayyana cewa gayyatar na zuwa ne bayan matsayar da kwamitin ya cimma a zaman da aka gudanar shugaban ya ce za a bincike minista da sakatariyar ne a bisa kin baiwa kamfanonin kwangilar samar da gidajen sauro da magunguna amobi ya kara da cewa da kowane lokaci sakatariyar za ta iya fuskantar sammatin kamu bisa kin amsa gayyatar kwamitin da ya aike mu tare sau uku shugaban ya ce an baiwa sakatariyar da ministan sawo'i saba'in da da su bayyana a gaban majalisar ko kuma su fuskanci hukunci majalisar ta gayyaci fata ne bisa zargin da ta yi wa ma'aikatar lafiya ta ƙasa ta wato ta yi sama da faɗi da dala miliyan 300 wadda aka ware akan yaƙi da cizon sauro tun a shekarar 2021 majalisar ta kuma gano yadda ma'aikatar ta fitar da dala biliyan uku da niyyar sayan gidajen sauro da kayan amfani da shi amma kudin suka yi batan dabo. anan kuwa wato jami'an sojin najeriya sun samu nasarar hallaka wasu 'yan bindiga biyu a wasu har da suka kai tahohin zamfara plateau da kuma imo jami'an sun kuma kubutar da wasu mutane hudu da maharan suka yi garkuwa da su mai magana da yawon rundunar zanar onyema yan wasu ne ya bayyana hakan ta cikin wata sanarwa da ya fitar ma ya ce daga cikin waɗanda jami'an suka kubutar sun kubutar da wata mace a ƙauyen rafin buna da ke cikin ƙaramar hukumar basa ta jihar bayan da jami'an suka yi musayar wuta da maharan ma ya ƙara da cewa matar da aka sace maharan sun yi garkuwa da ita ne a gidanta da ke abuja layout a ƙaramar hukumar jos ta kudu a jihar plateau kazalika watku ya bayyana cewa jami'an sun kuma kwato bindiga irin ak-47 guda ɗaya babura guda biyu daga hannun maharan har ila yau kakakin ya bayyana cewa wani kiran gaggawa to jami'an sun samu wani kiran gaggawa na wasu daga jihar zamfara kan dakile inda suka dakile wani yunkurin bata garin na yin garkuwa da wasu mutane uku a garin kwatarkwashi da ke cikin karamar hukumar gusau a jihar kakakin ya kara cewa bayan musayar wutar da suka yi da maharan ya sanya maharan suka tsere suka bar mutanen sannan jami'an sun kuma sake kai su mamin boyar 'yan ta'adda a jihar imo inda suka kore su da kamu boyar su tare da wato a jihar wata kotu da ke birnin tarayya abuja ta yankewa wani lebura mai suna teka a kishi daurin shi watanni goma sha biyar a gidan ajiya da gyaran hali na birnin kotun ta yankewa leburan mai shekaru 36 hukuncin ne bisa laifin kama shida satar alkur'ani da wayar hannu a masallacin asokoro da ke birnin alkalin kotun mai shari'a malam aliyu kagarkwa ne ya yankewa mutumin hukuncin a yayin zaman da aka gudanar a ranar talata bayan amsa laifinsa alkalin ya kuma bashi zaɓin biyan tarin naira dubu arba'in a yayin shigar da karar dan sanda mai gabatar da kara ya bayyana cewa an kai karar wanda ake zargin ne tun a ranar goma sha hudu ga watan maris dan sandan ya ce laifin da wanda ake zargi ya aikata ya ci karo da sashi na 348 da na kundin laifuffuka masu kallo kada ku sha'afa kuna kallon labarin ne daga ɗakin yada labarai na matashiya tv za ku bibiya mu a shafukan na facebook youtube wato instagram a kan matashiya tv ko kuma tiktok ku kuma ku wato ko kuma a shafin muna na twitter ta yan matashiya ko ku bayyana mana ra'ayoyinku akan labarai da shirye-shiryen da muke kawo muku akan namba sifili takwas sifili tara shida uku tara tara biyu shida shida ko kuma karanta labaran mu a matashiyar tukam za mu je mu karɓi saƙon talla idan mun da labaran zai dora. Masu kallo Assalamu alaikum sunana Abubakar Mutula Ibrahim ku kasance da matashiya TV a cikin sabon shiri na musamman wato ma'aurata a Ramadan shiri ne wanda ya ɗauko al'amuran rayuwar ma'aurata a watan azumi za mu dinga tattaunawa da malama fatima na bulisi mai mfr wato malama ta sallah a cikin wannan wata mai albarka domin baiwa ma'aurata shawarwari ta yadda za su gudanar da rayuwar aurensu a watan ramadan tun daga farkonsa tsakiyarsa da kuma ƙarshensa har zuwa lokacin sallah kada ku manta sunan shirin ma'aurata a ramadan ma'aurata a ramadan a shafukanmu na facebook da youtube mai suna matashiya tv ramadan mubarak to madalla barkanmu da dawowa gamayyar kungiyoyin masu kishin jihar bauchi sun nuna rashin jin daɗin su akan matakin dakatarwar da majalisar dattawa ta yi wa sanata abdullingi shugaban haɗakar ƙungiyoyin umar sa'idu mai gamo ne ya bayyana hakan a yayin da ya zagoranta tawagar mambobin ƙungiyoyin zuwa sakatariyar 'yan jaridu a jihar. mai gamo ya bayyana cewa dakatar da ningiya saba wa ka'ida da kuma tsarin demokuraɗiyyar ƙasar a cewarsa ya kamata majalisar ta zanyi dakatarwar tare da neman yafiyar ningi har ma da yankin da yake wakilta a zauren majalisar sa'idi ya ce bai kamata majalisar ta dakatar da ningi ba har sai lokacin da ta kammala bincike akan kudurin da ya gabatar a gaban majalisar shugaban ya ce kungiyoyin na allah wadai da wannan mataki da majalisa ta dauka a kan sanatanin giyi umar ya ce gamayyar kungiyoyi a jihar bauchi sun kuma bukaci shugaban majalisar sanata goswell a fabio da yi murabus da kakan mukamin sana shugabancin majalisar wanda hakan zai bayar da damar bincikarsa a kan zarge-zargen da ake yi masa na tushen naira tiriliyan uku daga ƙarshe ya yaba wa ningi kan jajircewarsa kan kishin ƙasa anan kuwa hukumar kiyaye afkuwar haɗura ta ƙasa frc ta bayyana cewa akalla wasu mutane goma ne suka rasa rayukansu a wani haɗari da ya faru akan hanyar abuja zuwa kaduna mai magana da yawun hukumar ta birnin tarayya abuja jonas ogune ya bayyana hakan a cikin wata sanarwa da ya fitar a ranar talata kakakin ya ce hadarin ya faru ne a ranar litinin da wata babbar mota a lokacin da mota take gudun wuce sa'a akan hanyar inda ta fada cikin wani rami kakakin ya kara cewa duk da mutanen da ke cikin motar maza wato dukkan mutanen da ke cikin motar maza ne wanda adadin su ya kai 172 a ciki ogu ya ce daga cikin mutanen da ke cikin motar goma sun mutu yayin da 48 ka jikata agu ya bayyana cewa bayan faruwar lamarin an kai waɗanda suka jikata zuwa asibiti a jihar kaduna domin samun kulawa da ƙarshe ya za kunnen direbobi da su guje wato da su gujewa gudun wuce sa'a domin kaucewa yawaitar faruwar haɗarra majalisar dokokin jihar abia ta zartar da ƙudurin daktar da biyan kuɗaɗen fansho ga tsofaffin gwamnonin jihar da ma'aikatan su wato da mataimakansa a jihar shugaban masu rinjaye na majalisar otinna okoro ne ya gabatarwa da majalisar kudurin bayan wato bayan kuma gabatarwa da majalisar kudurin majalisar ta yi duba tare da yin karatu na ɗaya da na biyu da na uku a kan kudurin bayan kuma kammala karatun kan kudurin kakakin majalisar emmanuel ruwa ne ya bayyana cewa majalisar ta amince da kudurin da majalisar ta wato dan majalisar ya gabatar a yayin zaman da majalisar ta gudanar a ranar talata kakakin ya ce dokar za ta rage kashe kudade a gudanar da mulki a jihar shi ma a nashi jawabin wato shugaban majalisar ya ce da zarar gwamnan jihar ya sanya hannu akan dokar za ta fara aiki nan take masu kallon mu duka duka ana muka kawo ƙarshen labarin na matashiya tv amdadin yadda da ta abubakar mutala ibrahim sai da na karanto Khadija Amtar nake cewa mu kwana lafiya